الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو أشرن قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه حدود سلاتين دا حدود wannan rana ta yi daidai da 29 ga watan bakwai a shekara ta 2013 ta miladiya yau za mu tashi karatun suratul anfal insha Allah za mu tashi farkon wannan sura a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani a wannan wata mai albarka kamar yadda koyaushe muke farawa da amsa tambayoyi za mu fara da amsa tambayoyi a koda yake kafin amsa tambayoyi ina so ne tambihi guda ɗaya shine akan yin sallar tahajjud da ake yi a masallatai a wannan zamani wanda tun daga abinda ake yi a haramai ne wato a masallacin harami na makka da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina don su ne haramai ne haramullahi wa haramun rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran masallatai a kasashen musulmi abin da sa nake so ne magana akan wannan saboda a tambayoyi sun zo mun yawanci ta waya da ta text cewa har sun ji a waɗansu kafafen yada labarai ma ana faɗa cewa taron da musulmi sukan yi a masallatai su zo su ce za su yi tahajjud bayan sun yi sallar tarawi bida'a ne kuma duk wanda yake da dalili akan wannan cewa ba bida'a bane ya kawo to hakika a wannan magana ce mai girman gaske yadda za ka nasabta abinda muka san a daular da ta yada ilimin sunna a duniya babu kamar daular saudiya ta yada sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar a wato ilimin da take yadawa a hannun babban wato taro na malamai hai a ulama da a kwamiti na yin fatawa na manyan malamai lajnatul ifta da a fatoyi da ake shekara da shekaru na ga yawanci waɗansu da yawa ma tun kafin a haife su domin abinda ake na nurun aladar wanda ake da karfe tara zuwa karfe tara da rabi a lokacin nan ana jinsa a nan sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi wannan fatawa da ake yi a nan tun muna 'yan samari muna jinsa wanda ya yada ilimin sunna sannan a ce daular da take yada ilimin sunna kuma a ce ta yada bid'a ta tabbatar da abin da yake bid'a ta ga ya kamata mai faɗan wannan magana ya ɗan yi tsantseni ya taka tsantsan ya tuhumci kansa cewa ko shi ne bai fahimta ba amma irin wannan yana daga cikin girman kai na ɗalibin ilimi yana daga cikin girman kai na ɗalibin ilimi yadda ba zai tumci fahimtarsa ba sai ya ɗauka kan cewa kowa bai gane ba shine kaɗai ya gane alal aƙalla idan mutum yana da zurfin karatu in mutum yana da zurfin karatu farkon abin da zurfin karatu zai nuna masa shine ya tuhumci ra'ayinsa ya tuhumci ra'ayinsa musamman mutum yana karanta tafan waɗanda suke malamai masu ta haƙiƙe za ka kan cewa hatta abin da kake ganin ka sani kana so ka ji daga wajen malaman da wa'annan malamai wanda suke masu ta haƙiƙe mutum idan ya saba karanta maganganun malamai irin su imam malik a cikin mudawwana ya saba karanta irin maganganun shekul islam ibn taimiyya zai rinka ganin hatta abin da ya sani ma sai ya ji tukuna yaya waɗannan malamai suka faɗe shi ya yake a wajensu saboda yana ganin zai rinka ganin irin zurfin fahimtarsu a cikin addini to haka ɗalibin ilimi ya kamata ya kasance ba ya rinka gaba gaɗi wajen hukunci da bid'a akan abin da bai sani ba yana da sauƙi kai hukunci da abu sunna ne don in kaga abu ya tabbata shi kenan ka ce sunna ne amma ka ce abu bai tabbata ba ai ba kuwa ne zai iya sai sai ka kewaye sani da sunna sannan za ka ce bai tabbata ba wato ka san dukkan abin da aka ruwaito domin kafin ka tabbatar da abu mai sauƙi ne amma ka kore shi yana da wahala sai ahlul istiqra'i tam shi yasa aka ce malaman hadisi idan malamin hadisi wanda yake yana daga cikin ahalul istiqra masu zurfin sani sun kewaye sani da yawa yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan yace wannan hadisin ba hadisi ba ne ya ce suka ce o otumi da fi na fihi sai a dogara da maganarsa wajen kora wannan magana wajen kora hadisin irin su wane ne irin su ne aka buga misali da irin su Yahaya ibn Sa'id al-Qattan dukkan hadisin da Yahaya ibn Sa'id al-Qattan yace ba hadisi bane to ba hadisi bane da irin su yahaya ibn ma'in da irin su imamu ahmad ibn hanbal idan suka ce ba hadisi ba ne to ba sai a itimadin wajen kora wannan amma wani wanda yake a yake ko dan shila bai kai ba a cikin a cikin wato bajiman malamai ko dan shila bai kai ba ya zo ya faɗi irin wannan magana abu ne sa na amfani da wannan dan shila ɗin saboda abu salama ibn abdurrahman ibn auf daga cikin manyan malaman tabi'ai ya zo yana musu da abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas ya ce kai abu salama kai a wajen malamai ba kai ɗan shila ba to wanda yake bai kai wannan ba ya zo yana faɗan irin wannan magana masu girma abu ne mai haɗari kwarai da gaske wannan abin da ake yi abu ne wanda malamai suke kiransa at-ta'aqib fi ramadan saboda haka wanda yake so idan bai gani ba ya je ya bincika waɗanda suka yi magana akan at-ta'qib fi ramadan at ma'anar ta'aqib daga wato at shine yin abu wato fi'lu shay aqiba shay ka aikata abu bayan kayi wani wato shine mutane bayan sun yi sallar tarawih sai su koma gida sai su sake dawowa su sake yin wata sallar tarawih sake wani kiyamu ramadan din tun a zamanin sahabbai tambaya ta zo akan wannan dan ana yi an tambayi a cikin musannaf ibn abi shayba ya da babi babu ta'qib fi ramadan ya kawo athar daga malamai wanda zai nuna maka cewa kuma yawanci malaman kusan dukkan malaman da ya kawo yan basra ne al-hasan al-basri da qatada bin da amata sadusi da sa'id ibn abi aruba da kuma a malamin su gabaki daya malamin yan basra anas ibn malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik yace babu laifi yace inna ma yarji'una li khairin junahu wa hadaran min sharrin ya yahdurunahu abinda ya sa suke da yi dawo wanda suke yi ga alkhairi ne da suke kauna da sharri da suke gudun kada ya same su me alkhairin da suke kauna karin lada me sharrin da suke gudu su koma gida su shagaltu da wani abu da zai sanya su fada cikin sako ba su zo maimakon su zo su yi sallah domin waɗansu idan sun koma gida ba su dawo ɗin ba suwa za su zauna sa talabijin a gaba to idan suka to masallaci ba sun tsira daga sharri ba saboda haka haka Anas ibn Malik ya ce wanda aka ruwaito masa yake cewa makruhi ne Hassan al-Basri ne yake cewa shi kuma dalilinsa ya ce la tumillun nas kada ku sa mutane su ginsu yana ganin yin haka zai sa mutane su ginsu da ibada a tsananta musu to amma da yayin da ya zama to a dararen goma na ƙarshe dararen da ake so kowa ya zage dantse babu zancen za a sa mutane abin ya gishe su saboda haka ka ba a sami inkari daga wajen magabata ba don in kana neman nakal daga cikin asalaf waɗannan nukul ɗin za ka samu ga abin da muna cewa muna bin alkitabu wa sunna a bisa fahimtar salaful umma to ga salaful umma anas ibn malik qatada da da'amata da sadusi alhassan ibn abi hassan albasri da sa'id ibn abi aruba wanda yake shi almajirin qatada ne amma shi ma ya tafi da irin wannan kauli din don haka ya zo a cikin mazhabar imam ahmad kuma littafan mazhabar hanabila na fikihu kama a sharhul kabir na ibn qudama da kuma da kuma zadul mustaqni wanda zadul mustaqni kamar littafin risala ne a mazhabar imam ahmad ibn hanbal wanda malamin mu sheikh muhammad al-muhtar yayi sharhin sa haka zalika sheikh al-uthaymin yayi sharhin sa a cikin ash-sharh al akwai sharhin sa ma a cikin kaset wanda kuka je in kuka je inda kuka je shafin malamin mu muhammadu Muhammad eh, Muftar Shinkiti za ku iya downloadin din sharhin na Zadul Mustaqni ya yi shi a cikin kaset ga wanda suke darabcinsu su mai sauki ne za su iya fahimtar larabci za su yi sharhi na ilimi to mai Zadul Mustaqni ya yi magana akan wannan at-taqib fi Ramadan daga cikin nusuf din mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal sannan kuma koyaushe kamar abin da muke faɗa ita sallar tarawi nau'i ce ta salatul layl sallar dare tunda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya ce mata man qama ramadan wanda ya tsayuwar ramadan ma'ana tsayuwar da ake yi da daddare a cikin ramadan saboda haka qiyamul layl ce qiyamul layl kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta salo salo yayi ta salo salo yayi raka'a 11 yayi raka'a 13 yayi raka'a 9 yayi raka'a 7 kuma an tambaye shi yaya ake yin ta yace raka'a biyu biyu idan ka ji tsoron alfijir zai keto sai ka yi a ɗaya ta cika maka don haka ba ta da wani iyaka yayin da wani daga cikin umara ya zo wajen imam malik ya ce masa wannan salatu tarawi ɗin da ake rage ta mana rage adadin saboda mutanen madina a zamanin imam malik raka'a tara suke yi shida tarawi raka'a uku shafa'i da wuturi abin da sa kuma suke haka saboda mutanen makka raka'a 23 suke yi amma idan suka yi a hudun farko sai a tashi aji a yi dawafi in aka yi dawafi masu yin dawafi su yi masu yin nafila su yi in aka gama daidai gwargwadon yadda masu yin dawafi suka gama sai a dawo a sake wata raka'a hudun dama abin da sa ake ce mata tarawih din kenan raka a hudu ana ce mata tarwiha wato sallar da ake yi bayan ta yi hutu daga haka aka samu tarawi jam'in tarwiha in suka yi raka'a hudu sai su huta masu dawafi sai su yi dawafi in suka sake raka'a hudu sai su sake hutawa saboda haka kaga in aka yi hudu ai hutu in aka yi takwas ai hutu in aka yi sha biyu ai hutu in aka yi sha shida ai hutu sau hudu ake hutu kenan ko to wannan sau hudu din sai mutanen madina suka ce maimakon wannan dawafin da ba ma samu bari mu yi na fila hudu sau hudu mu kara akai 36 kenan mu kara da ashirin sai zama da 36 dan mi daidai da yan maka kan yan maka su fi mu dalilin da ya sa kuma wannan fa da dadewa tun lokacin Imam Malik ake wannan da amirul amir din Madina a lokacin ya ce ma Malik bari in rage wannan ya nemi fatwa wajen Malik wato ai rage a mayar da ita wata iyaka ya ce a'a ka kyala mutane akan abin da suke domin babu dalili da za a ce dole sai an kayyade da wata raka'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba tare da cewa sunna da take tafi lada shine ayi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda yafi yawa yafi dawama akai shine raka'a takwas kamar yadda Aisha ta ce da raka'a uku shafa'i da wutu raka'a goma sha ɗaya kenan amma sha uku ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin ummu salama da hadisin zaid ibn khalid al-juhani da hadisin abdullahi ibn abbas wanda yake nuna aisha da ta ce bai kara a kan raka a goma sha ɗaya ba ta faɗa abin da ke ne mafi rinjaye ba wai bai taɓa ƙarawa ba tun da gashi waɗanda suka sani sun tabbatar cewa ya ƙara sama da haka don haka daga cikin salon kuma da ya tabbata na ƙiyamun lail na annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin abdullahi ibn abbas a cikin sahih muslim wanda habib ibn abi thabit ya ruwaito daga Muhammad ibn Ali ibn Abdullahi ibn Abbas daga babansa Ali ibn Abdullahi ibn Abbas ya ce Abdullahi ibn Abbas ya je ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da dare ya yi sai ya tashi yana alwala yana karanta inna fi halƙi samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar karshen suratu Ali Imran har ya gama karatun surar wanda ya nuna mana cewa karatun wannan ayar tare da alwala ma yake yi kari a cikin wannan hadisin wanda yake riwayoyin hadisi sai ka tattara su za ka samu cikakkiyar ma'anar hadisin waɗansu kawai sun ce an ce ya karanta ayar ne ya karanta ayoyin ne amma wannan riwayar ta nuna mana cewa karatun ayar ma da yake yayin da yake alwala ne wanda yake karfafa ya mutane idan mutum zai yi wajen alwala kada yi wajen alwala a cikin banɗaki kagan a cikin banɗaki ne ba za ka iya wannan alwalar ba kana karatu ba a karanta alkur'ani a cikin banɗaki ba wanda yake nuna an fi so a yi alwala ba a cikin banɗaki ba inda za ka iya karatun alkur'ani ka yi zikirin Allah to sannan ya ce sai ya tashi ya sallaraka raka a biyu sai ya salla a biyu sannan ya kwanta ya bacci sannan ya sake tashi ya sake alwala yana karanta waɗannan ayoyi ya sake raka a biyu ya sake yin bacci sannan ya sake tashi har sau uku sai da ya haka to wannan ya nuna cewar za ka iya raba sallar daren ka ka yi ta a farkon dare sannan ka tashi ka yi ta a tsakiyar dare sannan ka tashi ka yi ta a ƙarshen dare to ta'aqib din nan gayan abin da yake ciki kenan bayan itlaqin annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar dare bai hana ai wannan ba amma in haka na neman ma abin da yake asali ne wannan hadisi na ibnu abbas asali ne akan wannan kan cewa zaka iya yin sallar dare sannan ka sake ka yi bacci ka sake zuwa ka sake yin wata sallar dare din kuma har an ce mai wannan magana yana cewa shi bai taba jin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane yayi sallar tahajjud ya sala mutane yayi sallar dare ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tara mutane suka yi sallah da da yayi sallah mutane suke sallah da sallar sa darare guda uku yayi haka haka ya tabbata a hadisin Zaid ibn Thabit da hadisin Aisha ummul mu'minin da hadisin Abi Dhar a hadisin Abi Dhar a dare na uku wanda yake shine daren 27 dan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da yazo a hadisin abidar yayi sallah da su daren 23 bai fito baran daren 24 yayi sallah da su daren 25 bai fito ba daren 26 yayi sallah da su daren 27 har sai da bastash sai da suka ji tsoron cewa ba za su samu sahur ba ranar alfijir zai keto saboda kusan gabaki ɗaya daren akai sallah har suka ɗauka sahur zai kubce musu saboda haka a ƙarshen sallar da ya ta kai zuwa har ƙarshen dare saboda haka mutane suna kamar da Anas ibn Malik yake cewa alkhairi ne suke kaunansa ka zo ka hana mutane alkhairi da cewa sun yi bida'a saboda haka wannan mutum ya ji tsoron Allah ya daina faɗan Allah ya daina faɗa dangane da Allah abin da yake shi da ilimi abin da zaka tabbatar mai sauki ne gare ka amma abin da zaka kore shi sai ka tara ilimi ba kaɗan ba saboda haka ka tanadi jawabi akan waɗannan kafin ka kore sannan wane ne kake da shi salaf waye magabacinka da ya itlaƙin bid'a akan irin waɗannan abubuwa ka je ka samu daga cikin magabata wanda yake shine imam ɗinka a cikin wannan in baka da liman ku akan magana in baka da jagora to ka tabbatar jagoranka a magana ka shaidan ne imam ahmad ya ce mutum ya ji tsoron yin magana ba shi da liman ba shi da malami wanda yake marigayi a kansa domin wannan yana ɗaya daga cikin saba mai ijima'i domin da wannan kaulin ƙauli ne da za a samu wanda daga cikin magabata ya faɗa yayin da wani bai faɗa ba ma'ana an yi ijima'i cewa ba kauli ne saboda sauraka idan ka zo ka faɗe shi ka keta ijima'in al'umma yayin da ka keta ijima'in al'umma limamin ka shaidan ne saboda haka ya kamata a ɗaliban ilimi mimakan mu wa'azi akan wato gaggawa wajen saba saba ma al'umma da saba ma malamai waɗanda suke manya-manya wanda sun fi mu ilimi mutum ya rinka ganin kan cewar shi ya kai mataki na ilimi da zai saba musu bai ka karanta a cikin ilimi bai ka karanta a cikin ilimi ina jin kunyar mutum ma ya ce ka zo kana yi ma mutane bayanin ilimi bayan ka san kai abinda ka ji malamanmu na zamanin nan yanzu kamar malamin mu Sheikh Muhammadu Muhtar Shinqiti yace sau biyar yana karanta muguni na Ibn Qudama muguni na Ibn kudama wanda mu dai in mas'ala ta zo mu je mu binciko ta amma ya sa shi daga farko haƙar shi ya karance shi sau biyar bidayatul mujtahid kuwa sau uku ya sauke ta a gaban babansa a gaban malaminsa babansa shine malaminsa sau uku ya sauke ta shi yasa da zai karanta maka bidayatul mujtahid zaka san cewa hakika wannan masani ne da wannan darasi uku kawai ya yi mana keɓantaccen darasi da ya ware mu ya so mai mana yace ba zai iya ci gaba ba ba abinda muka yi asararsa irin wannan saboda za ka san cewa hakika ga ilimi na wanda yake ya san littafi sani wanda yake ba za ka same shi a cikin tafan sharhi da za ka karanta ba to ga irin malamai da suka yi ma ilimi hidima irin wannan kai ba ka yi ushirin wannan ba ushirin wannan kai ka san ba kai ba mutum in zai zamanto ya yi makansa nasiha tsakaninsa da Allah ya san bai yi wannan ba to amma su sun yi wara'u ba za ka ji irin waɗannan sakin baki a bakinsu ba amma kai ba ka taka komai ba sannan za ka zo ka rinka irin waɗannan maganganu Allah maɗaukakin sarki ya shirye mu to wannan a gaskiya sai a yi haƙuri ba za a amsa tambayoyi ba sai gobe a wannan bayanin insha Allah ya wadatar Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله na'am Allah wannan sura da ake ce mata suratul amfal haka sunanta yazo wato a bakin haka sunanta yazo a bakin salaf a bakin magabata domin an tambayi Abdullahi bin Abbas akan suratul amfal yace a ah, ta sauka ne akan yaƙin badar saboda haka haka ake kiranta hatta a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka malamai da suka ruwaito asbabun nuzul da suka ambaci waɗansu daga cikin hadisan da suka zo a wannan sai suka ce hatta nazalat suratul anfal har sai da suratul anfal ta sauka kuma haka aka sanya mata suna yayin da aka rubuta alkur'anai a zamanin tabi'ai da kuma ragowar sahabbai zamanin hajjaj ibn yusuf wanda shi ne wannan hidima ta alkur'ani ta aka rubuta alkur'ani aka yi masa aka yi masa izifi izifi aka raba shi izifi izifi kuma kowace sura aka rubuta sunanta to haka da aka tashi rubuta wannan alkur'ani aka rubuta ta suratul anfal saboda haka haka ake kiranta da wannan suna duk da yake babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira ta suratul anfal an dauki wannan suna daga ayar farko yas'alunaka anil amfal. wannan sura kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce an saukar da ita ne bayan yakin badar saboda haka ta sauka ne kamar a matsayin wato bayani da hukunce-hukunce da suka zo da suke da alaka da wannan yaƙi waɗansu ayoyin sun sauka a lokacin da ake yaƙin waɗansu ayoyin sun sauka bayan an gama yaƙi kamar yadda waɗansu kamar yadda hadisai suka faɗa akan ayoyin yadda ayoyin suka sauka na wannan sura a shi kwa yakin badar kamar yadda muka sani an yi shi ne a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata shekara ɗaya da rabi a madina domin ya zo madina a cikin watan rabi'ul awwal tsakanin rabi'ul awwal da ramadan wata shida rabin shekara a cikin watan ramadan aka yi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga madina zuwa ga wannan yaƙi a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan bayan ya shekara ɗaya da rabi da zuwansa madina to an saukar da wannan sura da bayanin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da yadda ake yadda sha'anin ganima take da yadda a Allah ɗaukakin sarki ya halatta ta ga wannan al'umma bai halatta ta ga ga wani annabi ba da al'ummarsa in ba ga in ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da al'ummarsa da kuma bayanin yadda musulmi ya kamata su kasance wajen alaƙa su da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake yana yana da rataya da alaƙa da abin da ransu yake so wato su fifita san annabi sallallahu alaihi wasallam da da'a gare shi kan abin da ransu yake so wannan tarbiyya ce da Allah maɗaukakin sarki ya masahabbai a wannan a cikin ayoyin wannan sura haka zalika da yanda in sun kasance tare zaman jama'a abinda ke faruwa na zaman jama'a musamman an ce za a fita wajen yaƙi a halin tafiya abubuwa na iya faruwa wanda yake za a rinka samun jayayya da saɓani da kowa ga abin da yake so to aka yi musu tarbiyya akan kada su bari saɓani ya zo ya raba tsakaninsu ya zamanto suna sassaɓa ma juna suna a hayya kai su zuwa ga jayayya jayayyar da za ta rusa karfinsu haka zalika wannan sura ta yi bayanin yadda alkawarin musulmi daula ta musulunci ya kamata ya kasance tare da daula ta kafirci alaƙa wato ta diplomasiya alaƙa ta diplomasiya international relations alaƙa tsakanin daula da daula wannan sura ta bayyana wannan da sauran hukunce-hukunce wanda kamar za mu gani yayin a cikin karatunmu na wannan sura saboda haka sura ce mai girma kwarai da gaske wadda yake ta saba ta zo a bisa tsarin surorin madina surorin madina sun zo su bayanin yadda ake tsara al'umma ne domin a madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma madina aka kafa daular musulunci musulunci ya zamanto daula musulmi suka zamanto al'umma suna da shugaba akwai shugaban ƙasa shugaban al'umma salawatullahi wasalamuhu alai aka nuna kuma yadda wannan al'umma tare da take fuskantar sauran al'umomi na duniya yadda ya kamata musulmi yayin da suka zamanto al'umma mai zaman kanta mai shari'a tata yadda ya kamata ta yi to saboda haka surorin madina suke to wannan sura ta zo a bisa wannan tsarin kamar yadda suratul baqara da suratul nisa'i da irin suratul ma'ida suka zo suke bayyana hukuncin yanda wato za a gudanar da al'amura a matsayin musulmi yayin da suka zamanto daula Allah maɗaukakin sarki ya ce yas'alunaka anil amfal. suna tambayarka anil anfal game da anfal wato su ne ganimomin yaƙi ƙulil anfalu lillahi war rasul to ka ce musu ita ganimar yaƙi lillahi na Allah ne wato ganima ta Allah ce war rasul kuma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fattaqullaha dan haka ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku kyautata abin da ke tsakaninku hakikanin abin da ke tsakaninku wa atiullaha wa rasulahu ku bi Allah da manzansa in kuntum mu'minin in in ko mu'minai ne na gaskiya al-anfal kalma ce ta larabci wanda yake jam'i ce ta nafal nafal asalinsa daga annafil ne abinda yake ƙari ziyada daga nan aka samu nafila wa minan laili hajjar bihi nafila lak ƙari ne ga darajar ka sallar dare daga nan kuma aka samu sallar nafila ƙari akan farilla wato ƙarin daraja akan darajar da mutum zai samu in yi sallar farilla to annafal ma'anarsa shine ƙari a ma'anarsa ta luga kenan to a ma'anarsa ta luga suna cewa ƙarin da mayaka suke samu a kan samun biyan buƙatar yaƙi asalin biyan buƙatar yaƙi shine in ma wato ka huce haushi an yi maka karama saboda haka wannan daɗin da za ka ji kan cewa an yi maka kuma karama ka huce haushi shine babban maksudin yaƙi wa in ma an kawo maka yaƙi ka kare kanka ka kawar da zalincin azzalimi da ya kawo maka da ya maka ta'addanci ya zo ya kashe ka ya kwace dukiyarka ka yaƙe shi har ka samu nasara a kansa wannan nasarar ita ce maksudin yaƙi saboda haka abin da zai biyo baya na wani abu da zaka samu a yaƙin nan na ne. to shi yasa larabawa suke ce ma ganima annafil kuma suke ce ma duk abin da aka samu bayan yaƙi akan samun wannan biyan bukatar na yaƙi suke ce masa wannan nafal ne wato ƙari ne amma asalin abin da ake nema a yaƙi an riga an same shi to a kan wannan ma'ana ta luga wannan ma'ana ta luga ba ta taimaka ba wajen fahimtar ma'anan nafal a wajen malaman fiƙihu saboda malamai sai suka yi saɓani kan menene ake nufi da al'amfal a wannan sura a wannan aya ta alƙur'ani waɗansu suka ce abin da ake nufi ganima ita kwa ganima shine dukiyar da aka samu daga hannun abokin gaba bisa karfi da rinjaye ka yaƙe shi kafi karfinsa ka rinjaye shi sai ka kwace abin da ya mallaka ko abin da ya gudu ya bari duk ganima ake ce masa saboda haka suka ce al'amfal a nan abin da ake nufi alghana'i ganima waɗansu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da al'amfal shine bayan ganima ganima ita ce wadda aka karɓa daga aka samu a hannun abokan gaba aka kwace a wajensu to sai su ce al'amfal kuwa shine wani ƙari da waɗansu mayaƙa suka samu banda wannan ganimar kamar alal misali tun kafin a yi rabon ganima ko bayan an yi rabon ganima suka samu wani kafiri ya gudu ya bashi ko wani doki dokinsa ya gudu ba a gan shi ba shi ya je ya same shi ko kuma abin da ka je ka danna mutum ka kashe shi ka kwace na takobinsa da kayan yakinsa wanda yake kai kake banta da wannan tun kafin ma a tattara ganima wannan ya shiga hannunka saboda haka abinda yake ma abinda yake wato mayaka suka samu ƙari akan ganima shine al'amfal waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da al-anfal shine abinda bayan an raba ganima an raba wa mutane ganima mayaka to abinda Allah ta'ala ya ce wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda zai raba shi ga kansa da yan uwan da dangin annabi sallallahu alaihi wasallam da fakirai da miskinai da ibn sabil to a ciki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya ga maslaha ta hukunta wani daga cikin mayaka wanda a cikin bashi kari akan rabansa na ganima akwai karfafa gwiwa gare shi ko akwai buga misali ga sauran mutane su abu irin nasa ya ware shi ya bashi wannan shi ake ce ma annafa waɗannan su ne akwal guda uku wato mafiya shahara a cikin ma'anar gani ma'anar al'amfani jamhurin malamai wanda yake shine riwayar da aka biyo ta ibn abbas shine akan ma'anar farko ma'anar al'amfal al-ghana'im ganima to wanda yake zamu tafi akan wannan ma'ana Allah ta'ala ya ce suna tambayan tambayanka akan ganimar yaƙi Su ne suke tambaya to asbabun nuzul hadisai ruwayoyi da suka zo sun bayyana yadda tambayan nan take daga ciki akwai hadithin ta bin samit wanda ya ba da labarin cewa yayin da aka yi yaƙin badar da a mayaka sun kai ɗauki akan rundunar kafirai suna kashe na kashewa suna koran na kora yayin da suka yayin da suka sa karfinsu a kansu waɗansu daga ciki daga cikin rundunar musulmi su kuma sai suka mai da hankali akan tattara ganima waɗannan da suke gudu mai suka bari sai a tattara waɗansu kuma sai suka ce a'a kada a zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zata mu zo mu tsaya mu kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka su basu bi suna kashewa ba ko ba su bi suna tara ganima ba sun tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin ba da kariya a gare shi da aka zo aka gama yaƙi dare yayi waɗanda suka tara ganima sai suka ci ai mu muka tara saboda lokacin nan wani bayanin hukuncin Allah bai zo ba saboda haka su sun ɗauka yadda ake a jahiliya haka za'a suka ce ai mu muka tara mu muka yi kokari muka je muka samu saboda haka rabo namu ne su kuma waɗannan waɗanda suka je suna kai musu suna kai farmaki sai suka ce to da ba mu kai farmaki ba ina ma za ku je ku samu waɗanda muka fatattaka ina za ku iya samun damar da za ku zo ku kwashi ganimar su kuma wanda suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu da muka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka a zo masa bazata ai mu muka fi cancanta ya zamanto ganimar ta mu ce to sai wannan sura ta sauka wato samari da suka tara ganima suna cewa mu ne muka tara ganima ta mu ce waɗanda suka tsaya su ma suka fitattaka suka ce ai mu ne dalilin ma da yasa aka samu ganimar saboda haka ta ce waɗanda suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu ne muka fi kowa dan mu muka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne dalilin fitar yakin saboda haka mu ne muka fi cancantar ganima kowa yana cewa ta sani shine annabi sallallahu Allah ta'ala yace suna tambayar ka wato wannan jama'a ta farko da jama'a ta biyu da jama'a ta uku a wata riwayar kuma aka ce samari su ne suka tafi suka rinka yaƙi su ka waɗanda suke dattawa sai suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ko da wani abu ya faru idan suka tashi dawowa mu za mu ba su kariya saboda haka da su suka taso suka kwashi ganimar sai suka ce ta mu ce sai tsofi suka ce to mu da muka tsaya ai ba wai dan ba ma mu shiga yaki bane mun tsaya dan mu to garkuwa a gare ku mun tsaya mu zamanto bango da idan an idan an biyo ku sai mu danne sai mu tsare ku saboda haka wannan ma wannan riwayar ta tabbatar da kan cewa akwai wannan sabanin wata riwaya kuma ta sa'ad ibn abi waqqas an kashe ɗan uwansa umayr a wajen yakin badar kuma ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai shine sa'id ibn al-asi dan uwan amr bin al-as wanda yana da wata mashhuriyar mashhurin takobi da ake ce mata al saboda haka ya zo da wannan takobin a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na kashe sa'id ibn al-asi ga takobina ga takobinsa a hannuna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajiye ya ce ya rasulullah ka bani ya ce ajiye ya sake cewa ka bani ya ce ajiye ya ajiye ya juya ya ce ga bakin cikin ya kasa eh, ga bakin cikin ya rasa dan uwa ga bakin cikin ya kashe sa'id ibn al-asi yanda ake a jahiliya wanda ya kashe mutum ya kwace nasa nasa ne amma ba a bashi ba saboda yana cikin damuwa sai aka kira shi aka ce masa ai gashi da aka kira ce to ko saboda mai sake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam magiya da ne kan cewa zan dauka shi yasa Allah ya saukar da wani abu a kaina akan alqur'ani yazo a tsorace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dauki na baka da rabon na tunda Allah ya bani ni kuma na baka sai ya karanta masa wannan sura qulil anfalu lillahi war rasul to za su tambaye ka kan anfal waɗannan suna cewa namu ne sai Allah ya ce ya raba gardama ya ce ƙulil anfalu lillah ganima ta Allah ce wato shine zai hukunci a kanta yadda ya so war rasul ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi zai raba ta bisa muradin Allah Shi ne ma'anar lillahi war rasul da Allah ya ce inda Allah ya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaga waɗanda suka zo suka zamanto halifofi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ɗauka wannan ganima za a maida ta ne zuwa ga dangin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ya ce lillahi ta Allah ce duk wanda ya zo a matsayin khalifa na musulunci ma'ana shine zai zartar da bayanin hukuncin Allah a kai saboda haka shine fa'idar da aka fara ambatan cewa ta Allah ce da manzansa kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai game da sha'anin ganima inna huwa huwal mu'ti wa ana Allah shine mai bayarwa ni ko mai rabawa ne to sai Allah ta'ala ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wato sha'anin ganima ba sha'anin yadda za ku yi ne bisa san ranku ba shi ma kamar yadda kuke jin tsoron Allah wajen bin Allah a sallah haka za ku ji tsoron Allah wajen bin Allah a cikin sha'anin ba. saboda bayan an yi yaƙi wanda aka yi da sunan Allah kuma abun duniya ya zo sai saɓani ya shiga wanda sau da yawa abin da yake faruwa kenan daga zarar abun duniya ya zo sai ka ga shaiɗan ya yi amfani da wannan saboda kowa yana da san rai kuma sha'anin duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce masahabbai minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al cikin ku akwai mai nufin duniya akwai mai nufin lahira wannan kada ka ɗauka an kana mu'amala da mutane kana mu'amala da mala'iku ne da mutane kake mu'amala wanda shaidan yana gudana a cikin jikinsu kamar jini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito da safiya daga masallaci ya ga waɗansu daga cikin sahabbai sun ganshi yana tare da mace gashi da daddare bayan sallar isha sai ya ce ala rislikuma ku saurara ha safiya safiya ce sai suka ce subhanallah ya rasulullah wato ya zami wannan zato da kai Ya yace inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam shaydan yana gudana a jikin mutum kamar yadda jini yake gudana dan haka na naji tsoron kada ya jefa wani abu a cikin zukata ku halaka dan daga sun yi mummunan zato ga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sun halaka saboda wannan mubalaga ce wajen rahamar annabi sallallahu alaihi da sahabbai da bayin Allah kada shaidan wato ya musu garkuwa daga shaidan to kai mu'amala da mutane a bisa hakikanin su mutane ne jini ne jiki ne da jini kamar hausawa suna cewa jiki da jini wata ran idan mutum kullum ana ganin ka sallah asuba wata ran baka zo ba sai a ce to jiki da jini wato bashariya ta yi tasiri a kanka mutane ba mala'iku ba ne to shi yasa sai Allah ya ce mu yi musu wasiya da tsoron Allah ku ji tsoron Allah wato ku sanya Allah a cikin sha'anunku na duniya don ya zamanto kun fuskanci abin da zuciya da kallo irin na addini da kallo na duban lahira wa aslihu zata ku, kuma ku kyautata abin da ke tsakaninku ku gyara abin da ke tsakaninku saboda an samu sabani tsakaninsu domin da aka ce na Allah ne da Allah madaukakin sarki yace qulil anfalu lillahi war rasul to da aka kawo ganima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta bisawiya kowa aka bashi daidai wa daida. to waɗanda suke gani su ne suka je suka fi kowa suka fi fatattakar kafirai da wanda suke gani su ne farkon wanda suka tattara suka kama sai su rinka ganin kan cewa to ya za a yi araba musu da waɗanda kawai su suna zaune ne suna jira ko da wani abu zai faru gashi kuma wani abun bai faru ba ta ya za a yi araba su bi sauya sai wani abu ya shiga ransu saboda haka a kan wannan sai Allah ya ce wa ta bai bainakum ku gyara abin da ke tsakaninku wato kada ku bari abu ya zo ya shiga da zai bata tsakaninku kaga a cikin wannan akwai ishara da kan cewar akwai ɓaci kenan tsakani to kada ku bari abu ya zo ya ɓata tsakaninku al-islahu islahu zatil bayn islahu zatil bayn yana daga cikin manya-manyan abubuwa da addinin musulunci ya zo da shi gyara tsakanin mutane Allah maɗaukakin sarki ya ce la haira fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin aw islahin bainan nas akan kawo sulhu tsakanin mutane wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam har rasa sallar la'asar yayi ya tafi ya sulhu tsakanin waɗansu gidaje na ansar ya zo ya tarar lokacin sallah yayi musulmi sun sa an sa abdurrahman ibn auf ya yi ma mutane sallah sannan shi kuma ya sallah tare da wanda suke tare da shi kaga abin da zai sanya shi har ya tahallufi daga sallar jama'a saboda sulhu tsakanin mutane kuma kamar yadda aka sunsa yana daga cikin manya-manyan laifuffuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta alhaliqa yace ba ina kiran abin da yake ba wai ina cewa alhaliqa ita ce mai aske gashi ba a'a mai aske imani yace shine fasadu zatil bain ta tsakanin mutane ba ta tsakanin mutane ta hanyar annamimanci da ziga da sauran hanyoyin da za ka kawo ɓaci tsakanin mutane kana zaune a cikin majalisi mutum ya kawo kukawa ne yi mun kaza ya yi mun kaza maimakon ka faɗa alkhairi ce sai hakuri a kau da kai Allah yana ba wa mutum afuwa yana ba mutum izza in yi afuwa sai ka ji ce to ai dama ai kwanaki ma na ji an ce ga abin da yi to dama kai kana zaune da mutane da zuciya daya amma su ba da haka suke zaune da kai ba ka ziga saboda ka ga dama ta zo da za a kawo bacin tsakani to wannan shine abin da yake aske imani a cikin zuci za ka mu gyara zukatan mu kiyayi irin wannan kuma irin wannan yana faruwa tsakanin abokai tsakanin yan uwa kai hatta tsakanin tsakanin da iyayensa waɗansu masu wautar suna amfani da wannan don su raba tsakanin uba da ɗansa ko tsakanin uwa da ɗanta don saboda rashin imani to wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam kira shi alhaliqa mai aske imani daga zuci to Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata abin da ke tsakaninku wa ati'u Allah wa rasulahu ku ba Allah da manzansa salawatullahi wa salamu alaihi wato a cikin rabon da Allah yayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nan kun ga sai Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu cewar da'ar ɗaya ce amma aka raba amma tsakanin Allah da manzansa domin a nuna cewa da'ar manzan Allah ita ce da'ar Allah ɗin wato rabban ma'anar ku bi Allah da manzansa wato rabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine rabban Allah to shine rabban Allah saboda haka da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinta ɗaya take da matsayin ɗa'ar Allah shi yasa kun ga a Qur'ani a wani waje za a ce atiullaha wa rasulahu wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun wa ati'u Allah eh, eh, eh, wa ati'u Allah war rasul ah, ah, ah, Allah madaukaki kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum kul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin kaga duk nan an ce ati'u Allah war rasul wani wajen kuma a ce wa ati'u Allah wa ati'ur rasul kamar yadda ya ce a cikin suratun nur wa ati'u Allah wa ati'ur rasul fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina mubin a cikin suratu a cikin suratul maida wa atiullaha wa atiur rasula kuma haka yace a cikin suratul nisa ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum kaga anan wajen wajen ulil amri ba cewa atiu ulil amri ba domin su ulil amri da'asu ba ba mutlaqan bace muƙayyada ce da in sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ɗa'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutlaƙan ce a ciki inda ya ce wa ati'ullaha war rasul ana nufin cewa ɗa'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin ta ɗaya da ɗa'ar Allah inda ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasul ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin za ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istiqlalan ba wai sai ya ce Allah ne ya ce ku bi ni ba ba wai sai ya ce wannan hukuncin Allah ba ne in ya ce wannan hukunci na ni haka za ku bi shi kamar in ya ce wannan hukuncin Allah ne shi ne ma'anar wa ati'ullaha wa ati'ur rasul ai ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istiqlalan wa asalatan ba sai ya dangana da'arsa da da'ar Allah ba saboda haka ba wai sai kawai a cikin sha'anin addini ba hatta a cikin sha'anin abin da yake na duniya ma ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai ko menene sai su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaga Fatima binti Qais da ta je neman shawara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah muawiya da abu jaham sun zo suna neman aure na sai ya ce muawiya ba shi da kuɗi abu jaham kuwa sandan sandansa akan kafaɗarsa take ma'ana yawan tafiye-tafiye gare shi a wata riwayar kuma aka ce yawan dukan mata a wata fassarar kai amma kinaya akan tafiye-tafiye din shine aula sai ce an he usama ya ce ki auri usama A kan kisar barira ne kan kisar barira barira baiwa ce ku yanga ce saboda haka da Aisha ta saye ta ta yanta ta ta zamanto ya mijinta bawa ne idan ba idan mace ta zamanto ya mijinta bawa ne tana da zaɓi ko ta ci gaba da zama tare da shi tana ƙarƙashin bawa ko kuma ta ce ba ta bukata barira ta ce ita ba ta bukata mijin barira saboda tsananin soyayya yana binta kwararo kwararo lungu lungu don Allah ki haƙuri yana biko don Allah ki dawo da ni kamar yadda ake biko namiji ya dawo da mace nan kuma biko ake yi mace ta dawo da namiji domin a nan wajen ita ce Allah ya ba ta tsutsar da Allah ya ba mu khiyar sai ya je ya nemi kamun kafa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo sai ya kira ta yace ta dawo da shi tace a amirun ya rasulullah am shafi yace umarni na kake ko ka neman alfarma kake yace bal shafi tace a neman alfarma yake tace la hajata li fi ba ni da bukata kaga dubi fiqhun sahabbai saboda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu ba kamar wani ne ya faɗa ba suna faɗa sai suka ce to wannan menene umarni ne idan umarni ne duk da yake abu ne wanda yake ina da zaɓi a kai sai na bi kuma haka idan ya ce da ya ce ga wajen da za a tsaya lokacin yakin badar sai aka tambaye shi ya rasulallah wannan abu ne wanda Allah ya nuna maka ko kuwa dabarar yaƙi ce sai ce a dabarar yaƙi ce suka ce to nan ba wajen zama suka ce nan ba wajen zama saboda haka wani ya nuna kan cewa sahabbai sun fahimci cewa biyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam istiqlalan cewa asalata haka za su bi shi a cikin komai da abin da suka san hikima suka fahimci hikimar sa da abin da ba su fahimci hikimar sa ba to sanan wadansu zo su ce wai su qur'ani kawai za su qur'aniyun nan da ake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su yace za a yi zamani wani mutum ya riga ya ci ya koshi ya kishin gida a akan sa a kawo masa al'amari daga cikin abin da ne umarni da shi ko ne hani da shi sai ce a'a abin da muka gani cikin alkur'ani shi kawai za mu bi ba su ne qur'aniyun ba abin da muka gani kawai cikin qur'ani shi mu bi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala to ku tattara hankalinku guje innama harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kamar abin da Allah ya haramta ne to kun ga wannan shine da'a istiqlal wa ati'ur laha wa ati'ur rasul kenan a wata riwaya ce ala inni utitul qur'ana wa mith inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu yace an bani alqur'ani da kwatankwacinsa sa tare da shi shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka waɗannan ayoyi mu fahimci wato wajihin tawilin su wajen yadda suke tabbatar da mu akan tafarkin gaskiya dan haka waɗanda suka bi tafarkin qur'aniyun ba su da madogara a cikin alqur'ani ballantana a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zahirin alqur'ani in sun fahimce shi in sun fahimci alkur'ani za su kane za su gane kan cewa a cikin bata suke su dawo to Allah ya ce wa atiullaha wa rasulahu ku ba Allah da manzansa in kuntum mu'minin idan dai ku wato kun kasance mu'minai na'am innamal mu'minuna alladhina fuska na wato hikimar da tunatar da sahabbai na wati'ullaha wa rasulahu a nan wajen Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan ya ambace su kansu ba Allah da manzansa wajen wato yadda zai raba musu ganima domin ya tunatar da su da albarkar da ke cikin bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda kamar yadda za mu gani a cikin wannan sura ba sa son su je yakin badar da suka gane cewa fitar da suka yi ba ganimar a ayarin abu sufyan za su samu ba waɗansu su ba su so a ce za a je a yi yaƙi ba da suka tabbatar yaƙi za a ba su so ba kamar yadda za mu gani a ayoyin da za su zo nan gaba amma suka ba Allah suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi da'a gashi da suka yi da'a gashi sun samu ganima gashi sun samu nasara gashi sun samu alkhairi mai yawa saboda haka wannan ta nuna musu albarkar da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta akan abin da ba sa ki abin da ba sa so tunda ba sa so suka bi shi akan rashin san su suka bi shi dan haka wannan ma raban ganimar ko da ba sa so su bi Allah su bi rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su samu albarka kamar yadda suka samu albarka yayin da suka bi shi yakin badar wannan fuska wato hikima ce da malaman tafsiri suka bayyana a wannan na wato cewar Allah ya tunatar da su da'ar Allah da da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbatar musu da albarkar da suka gani da da'ar Allah da da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fitar su yakin badar to da Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron kuma ku bi Allah da manzansa in kun kasance mu'minai sai ya bayyana su waye waɗannan mu'minai din yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum mu'minai kadai su ne waɗanda idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su razana su raurawa bis cikin tsoro na Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai ayoyin Allah sai tilawar ta ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ga ubangijinsu shi shi kadai alladhina yuqimuna salata sune waɗannan da wanda suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai na gaskiya muminai a haƙiƙa lahun darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijinsu wa makfira da gafara ga zunubansu da kurakuransu wa magfiratun wa ajirun azim da lada mai girma Allah ya bayyana muminai eh, ba mu karanta wannan ayar ba Allah ya bayyana muminai da wannan sifa sifofi ne waɗanda abin da ake nufi a nan muminai masu cikakken imani domin akwai mumini da yake da asal mumini daraja daraja ne dukkan muminin da ya yi shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana da asulul iman amma kuma imani daraja daraja ne cikarsa shi da cikawan dukkan rassan imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani reshe ne guda saba'in da yan kai mafi alaha wanda ya fi kowanne shine shahadatu an la ilaha illallah mafi karanci kuma imatatul adha an at Walhaya wal haya'u shu'batun min al-iman to anan Allah ta'ala ya yace innamal mu'minuna mu'minai wato masu cikakken imani sune waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatansu su ji tsoro ambaton Allah haka aka kawo shi mujmal wannan ya haɗa jin sunan Allah ko wani suna daga cikin sunayen Allah ko jin sifa daga cikin sifofin Allah kaji ana bayani akan girman Allah ka ji ana bayani akan abin da yake girman Allah ko ba da larabci ba ne da yare ka ji ana bayani akan girman Allah inda imani inda mumini ne to sai zuciyarsa ta tsorata ko kuma ka ji ayoyin Allah da hukunce-hukuncen Allah duk ya haɗu a cikin ambaton Allah wato idan aka ambaci Allah duk wani abu ne da ya danganci wato Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa da hukunce-hukuncensa ya shiga cikin wannan wato sai zukatansu su cika da tsoro a kan sha'anin Allah tsoro a kan ganin girman Allah da haɗuwarsu da shi idan sun saba masa da kuma ganin girman Allah da ƙaunarsu da abin da suke jin tsoron zai zo musu idan suka rasa wannan abin da suke ƙauna a wajen Allah duk ya shiga cikin wajilar ƙulubuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhum aka karanta musu ayoyin Allah ayoyin Allah abinda ake nufi anan wajen alqur'ani tunda alqur'ani an yana daga cikin sunan alqur'ani ayatullah Allah ta'ala ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne bayyanannu a cikin kirajan a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi saboda haka Allah ya kira alqur'ani da ayatun bayyinat saboda haka an abinda ake nufi in aka karanta musu alqur'ani ta yaya alqur'ani yake kara imani wannan ya tabbata a cikin ayoyi masu yawa na alkur'ani kan cewar sahabbai haka suke in ana karanta musu alkur'ani muminai haka suke don allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya faɗa a cikin ƙarshen suratul bara'a ya ce wai zama unzilar suratun ya hadihi imana fa'amman أيكم زادته fa إيمانا فأما wa آمنوا فزادتهم إيمانا wato muminai karanta alkur'ani ɗin sai ya ƙara musu imani. alkur'ani karatunsa yana da sirri babba akwai daga cikin sahabbai wanda yake karanta alkur'ani da daddare sai ya ga wata irin fitulu suna saukowa daga sama dokinsa yana zabura yana haniniya yana taɓarya sai je ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sakina ce take sauka da karatun alkur'ani mala'iku suke sauka da karatun alkur'ani shine wannan dokin ya zabura yake yake tsorata in yayi shiru da karatun sai dokin ya nutsu in ya ci gaba sai abin ya ci gaba a cikin sahihul bukhari saboda haka akwai aya babba a cikin alkur'ani shi yasa kaga Allah ta'ala yake cewa innal ladina utul ilma idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada waɗanda aka ba su ilimi in aka karanta musu alkur'ani sai su faɗi suna masu sujada saboda ƙarin tasirin imani saboda tasirin waɗannan ayoyi din shine wani wani likita Abdullah Brown Abdullah Lawrence Brown abin nan dan amerika ne da ya musulunta sojan air force din amerika ne likitan ido ya musulunta yanzu yana madina shine a cikin littafinsa yake cewa alkur'anin nan da waɗansu suke ganinsa ba san kome ba suke karanta shi yake cewa amma sai ka ga zuciyar da tafi kowace kekashewa ta balaraban daji wanda yake a cikin yadda kake ganin kekashewar hamada haka zuciyarsa take a ke kasa amma idan ya ji alkur'ani sai ka ga. ya cika da tsoro ko kuma ya sa shi ko kuma ya karya zuciyar kaga ya fashe da kuka tasirin alkur'ani akan zukata abu ne mai ban mamaki jubair ibn mut'im bai musulunta ba ya zo madina don ya karɓi fansar ɗaya daga cikin ‘yan uwansa da aka kama lokacin yakin badar sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alƙur'ani da sallan magariba ne yana karanta wa tsohuwar kitabin mastor yace kada qalbi an yataqatta zuciyata kamar ta kamar ta kamar ta yanki da yaji Allah yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard yace kada da a wata riwaya yace kada qalbi an zuciyata ta kusa ta tashi kaga ba musulmi bane mushriki ne amma tasirin alqur'ani kenan saboda haka alqur'ani yana da tasiri a cikin zukata to Allah ya ce muminai su ne wanda in aka karanta musu alkur'ani sai imaninsu ya karu wannan ayar ta tabbatar da cewa imani yana karuwa imani yana karuwa kuma wani yana daga cikin usul ahli sunna imani shine abin da ka kulla a cikin zuci na itikadi kuma harshen ka yi nuduki da shi na shahada kuma aiki gabobinka suka yi aiki da shi na ayyukan imani to imanin yana karuwa ma'ana ayyukan imani suna karuwa da abinda mutum baya iya yi yayi yaƙinin mutum yana karuwa da yaƙinin da irin karfin imaninsa raunin da da yake da shi a cikin imani yanzu ya karu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi imani da yafi kowanne rauni yace wa zalika adhaful iman wanda akai in aka munkari ya kasa inkari da da hannunsa ko da bakinsa sai dai yake abin kawai a zuciyarsa yace shine imani mafi rauni kaga akwai imani mai karfi kenan kuma kowa ya sani imanin imaninka ba za ka taba kwanta shi da imanin sayyidina abubakar ba ko ba haka ba akwai wanda zai kwanta da imanin sa da imanin sayyidina abubakar saboda haka imani duk da dai wannan abin da ake yarda da shi abu ɗaya ne amma darajar yardar sayyidina abubakar ga wannan abin ya fi darajar yardarka saboda yana daga cikin darajar yardar sayyidina abubakar bai taba shakka ba akan sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa aka yi aka ce masa to yau kuma da aka da yazo ba labarin isra'i mutane kafirai suna tafi cewa yau za mu kama mutumin suka ce yau kaji abinda mutumin naka ma ya ce wai jiya da daddare an tafi da shi baitul maqdis tafiyar da ake kwana arba'in ya je har ya dawo ko ba ma nan ba har ya je sama ce in dai ne ya faɗa yi daga nan ake ce aka annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa lakabin as-siddiq to me wannan imanin ka kamanta shi da irin namu jigari jigari saboda haka imani hawa hawa ne yana karuwa da abin daga cikin abin da yake kara shi jin sauraron karatun alkur'ani saboda haka samari da kuke ta yawo kuna ta kunsa sa abin nan a waƙoƙi a cikin zukatanku ko kun mai da hankalinku sai chatting kawai kuke ta yi da blackberry da wane ne ku saurari alkur'ani ku ji tasirin da alkur'ani zai a zuciyar la'alla wannan ya bude muku wata kofa ta arziki da dafa ku da ita domin yana tasiri sauraron alkur'ani yana tasiri kuma gashi nan ma alkur'ani yanzu ma ana in ma kana cewa baka fahimci ma'anar ba ana karanta alkur'ani ana fassara ma'anarsa an yi da turanci na ji wani gidan rediyo yau da asuba za ka ji suna sawa suna sanya sallar tarawi a karanta aya sai a karanta fassarar da ma'anar da wani bature da turanci cool fm sunanta cool fm ko to to suna yi eh, eh, abin nan to ka saurari wannan ka ji alkur'anin da larabci sannan kuma ka ji shi da ma'anarsa da yaren da kake fahimta na hausa ma na san ba da daɗewa ba za a yi irin wannan akwai an sanya tafsiri kamar wanda aka yi wanda an sanya tafsirin mal jafar wanda za ka ji tilawar sai kuma a sanya tafsiri din amma wannan ba fassarar ma'anar ayar ba ce wanda kawai za ka ji daga tilawar sai fassarar ma'anar ayar to mutane ku rinka jin wannan sai wannan ya sanya mu mun samu abin da yake zai ƙara mana imani kuma ka san in imanin ka ya ƙaru to shine bin allan ka zai ƙaru kuma yayin da bin allah ka ya ƙaru sai imanin ka ya ƙaru saboda haka karuwa ce wanda yake ila ma la nihaya Allah ku darajojinsa ba su da iyaka kada ka ce to in yayi ta karuwa in yayi ta karuwa ina ina zai kai ila ma la nihaya dan abu ne da yake da alaka da sifar Allah wanda yake Allah ba shi da iyaka saboda haka mutum ya ta ji ka ji imanin ka ya karu sai sai aikin da kake na Allah ya karu sai wani da kara maka imani sannan ka sake yin kara aikin na Allah din wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suke dogaro kuma ga ubangijin suke dogaro a cikin wannan an ambatan tawakkuli a nan da wajen alaƙa da rabon ganima akwai kwadaitar da mutane da kansu dogara ga Allah wajen kada su ga abin duniya wani abu ne kun ga wanda yake nuna kenan abin da ɗaya daga cikin abin da yake maganin harkar duniya shine a fuskantar da mutane sha'anin imani saboda wajen sha'anin duniya fa mutane kowa son kansa yake shi yasa wannan Allah ya tunatar da sahabbai sha'anin duniya ai sha'anin lahira sha'anin imani da kuma kan cewa ku dogara ga Allah wato idan kuna ganin abinda kuka cancanta ya fi abinda aka baku to ku dogara ga Allah sai Allah ya baku sama da wannan wanda shine yasa shine yake sa ake samun sulhu ko yaushe in aka zo sulhu sai wani yayi hakuri musamman in sha'anin abin duniya ne shi yasa wata ran waɗansu suna rigima tsakaninsu zuciya a rai ya baci suna ta rigima annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yana cikin ɗakin ummu salama sai ya leko ta taga ya kira ɗaya daga cikinsu ya yi haka ya yi ishara cewa ka yanke wato ka yafe rabi shi kenan yana yin haka sai ake sulhu domin shi sha'anin sulhu shi yasa kun ga aka ce ɗaya daga cikin wanda aka halatta masa ya roƙo shine wanda ya zo ya taron ana rigima kan kuɗi sai ce to ni na ɗauka ni zan biya ana yin wannan wani ya ce ni zan biya to kowa sai ce to shikenan sai kowa ya mai da da kayan faɗan sai a ce to shi kenan a yi mutum tunda an samu wanda zai biya to wanda ya irin wannan kuma ya ce shi zai biya kuma ya zo ba shi da shi to ya za a yi aka ce ya halatta ya je ya tambaya ya roƙo don a ba shi domin roƙo ba a yi sai a cikin hali guda uku to ɗaya daga cikin halayen shi ne wannan wanda yake nuna maka kan cewa kenan irgima akan sha'anin abun duniya abin da zai sanya wa mutane su yafa wani abu ce sun haƙura shi ake so to kaga nan sai aka yi amfani da abin da yake imanin su yake wajabta musu na tawakkali ga Allah yace suna dogaro ga Allah ma'ana idan su dogara ga Allah kan cewa abin da suke ganin sun rasa kada su haƙiƙince sai an ba su kada su ƙullaci dan uwansu da aka bashi su rinka ganin bai cancanta a bashi ba shi bai yi komai ba amma an bashi ni ya kamata a ce ina da wannan rabon ya zamanto ƙyashi ya shiga cikin zuciyarsa ya dogara ga Allah cewa Allah ai shi ne zai iya bani fiye da wannan ma saboda Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ke da komai shi ne kuma wanda yake ke bayar da abinda mutum baya taɓa tsammanin za zai samu sannan kuma aka ce allazina yuqimuna as-sala aka sifanta su da cewa su ne masu tsayar da sallah wa yi razaqnahum yunfiqun tsayar da sallah wato sallah tana daga cikin abin da za ta sanya su su guji duniya sannan wani mara wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga abin da muka azurta su ciyarwa daga abin da Allah ya azurta mutum ya haɗa zakka da sadaka ya haɗa al ibadatul maliya ibadar da ake cewa a yi ta da dukiya kamar hajji hajji sai mutum ya ya yaki da zuciyarsa zai fito da dukiyar ya je yi haka zalika jihadi haka zalika ba ma iyaye da ba ma yan uwa da taimakon waɗanda yake ba su da shi duk wata ibada ta dukiya ta shiga cikin wani mara wa mimma razaqnahum yunfiqun na'am sannan Allah ya ce ula'ika humul na haqqa waɗannan su ne muminai na gaske Allah ya ce ula'ika humul na haƙƙa waɗancan an yi amfani da ula'ika da ke nuni akan nuni ga wanda yake manisanci tare da cewa yanzu aka ambace su maimakon a ce ula'i waɗannan da aka ambata sai aka ce ula'ika don a nuna girman darajarsu wato waɗancan da suke da wannan daraja saboda girman darajarsu aka yi nuni da ula'ika humul na haƙa su ne mummine na gaskiya wato su ne mummine na haƙiƙa mummine na haƙiƙa masu cikakken imani saboda ka ba muminai da suke faɗa a baki ba don haka wanda yake so ya samu wannan sifa sai ya tara waɗannan kuma waɗannan sifofi da aka ambata aka kawo su da wawo da wawo wallazina wallazina yana nufin kan cewa muminai su ne masu wannan wato muminai su ne wanda idza zukira Allahu wajilar qulubuhum muminai su ne wanda idza tulat alaihim ayatu zadatum imana muminai su ne wanda wa mimma wa ala rabbihim yatawakkalu saboda haka kowace sifa sifa ce ta muminai dan haka yayin da mutum zai zamanto ya rasa ɗaya daga ciki to ya tawaya a cikin sifarsa ta muminai haƙƙan to Allah madaukakin sarki yace gashi lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijinsu a darajat ina an kawo ta da nakira domin a yi ta a girmama darajojin wato darajoji ne masu girma masu yawa Allah ta'ala yace walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd dan ka gane meye ma'anar darajoji Allah yace dubi yanda muka fifita sashin su akan sashi dubi yanda Allah ya fifita mutane sashi akan sashi dubi yadda idan mutane idan mutum ɗari suka yi jarabawa yadda za a samu na ɗaya na biyu na uku har na ɗari kowa daraja ce kowa daraja ce haka Allah yake fifita darajar mutane to walal akhiratu akbaru darajati lahira ta fi wannan darajoji ka duba ha gani a nan duniya ha ga wani yana ƙoƙarin yana ƙoƙarin samun naira goma wani kuma magana yake yi an yi jinkiri Eh, biliyan ɗinsa da za ta shiga cikin account har yanzu ba ta shiga ba biliyan wani ma aka faɗa sai ya ce mai ake nufi da wannan bai san ma'anarta ba to haka Allah a duniya ma fa kenan haka Allah ya fifita to ballantana a lahira ballantana a lahira to Allah ya ce waɗannan suna da darajoji masu yawa a wajen ubangijinsu wanda ya nuna kan cewar kenan domin kowane aiki akwai irin darajar da Allah yake bayarwa saboda haka za ka ga mutum ya tara darajar sallah darajar zakka darajar tawakkali darajar sauraron karatun alkur'ani darajar tilawa yana hawa mataki mataki har ya kai matakin ƙarshe darajar bin iyaye darajat daban-daban kowane aiki akwai darajar da Allah yake bayarwa kuma ka san a nan duniya ka san a nan duniya in kana da gida ɗari ba ka san ma'anar jin daɗin gida ɗari ba tunda ba a kasance a gida ɗari ba sai dai kawai jin cewa ka mallake shi ɗin ba ba ka san ma'anar jin daɗin gida ɗari ba tunda ko abinci ne aka kawo maka yare daga ciki ya ƙoshi shi kenan sauran haka za ka tashi ka bari to ban da lahira ban da lahira lahira mutum Allah zai bashi abin da yake kwatankwacin duniyan nan ga baki ɗaya kuma ya zama tuya da ma'ana a gare shi ya ji daɗin don shi ne zai halarci jin daɗin a wannan ɗabi'a halittar ta canza amma a nan duniya ba ka da wannan domin ba ka ba bashi da ma'ana na Allah bai raka ba maka wannan ma'ana a cikin zuciyarka ba iyakar abin da ka samu mahdudi ne da iya abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka na tunani da ji da gani da ɗanɗano da sauran kowa na jikinka a lahira ku Allah zai canza wannan a Allah zai canza wannan to Allah ta'ala ya ce ya sa da darajoji a wajen ubangijinsu wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke girmama darajojin wato darajoji ne a wajen Allah wa makfira da kuma gafara shine laifuffukansu Allah ya yafe saboda dukkan mutum ba yadda za a iya zaman to kamili shi yasa kowa yana da bukatar magfira saboda kowa aka sashi a mizanin Allah ta tawayayye ne ballantana ma kuma su bani adam ne masu kuskure ya daga cikin kuskurensu irin wannan sabanin da suka yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin ganima da kuma yanda suke ganin kan cewar waɗansu suna ganin sun fi cancanta a bisa rabon da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to duk wannan Allah ya ce idan suka zama zamanto wa'annan muminai masu cikakken imani duk Allah zai yafe musu ba zai kama su ba wa rizqun karim da arziki mai daraja to tunda abin akan sha'anin arziki ne sai ce to suna da arziki arzikin ba arziki na takobi na igiya da sauransu ba arziki wanda yake mai girma shine arzikin da Allah ta'ala yake bayarwa a aljanna wanda kuma idan aka faɗi wannan ya nuna kan cewar ba wai kawai ya tsaya bane akan aljanna hatta a nan duniya saboda Allah madaukakin sarki shine ya ce duk wanda yake nufin lahira Allah madaukakin sarki zai a bayan ya bashi lahirar kuma zai bashi hatta a nan duniya abin da yake shine alkhairi da albarka allah ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a da Allah dangame kafin mu tashi game da abinda muka muka yi sanarwa na tara taimako da za a kai ma prison na kudin kayan abinci da kuma kudin fansa ba account bane waɗansu suna tambayar account a ba basu account number gaskiya ba account aka bude ba banki ne na karfe za banki ne na karfe asusu eh asusu ne ga su can an sanya su an rubuta an rubuta na fansa daban na abinci daban to na fansa an ware shi duk wanda ba na fansa ba in kasa a ciki na abinci ne saboda haka na fansa shine kawai aka rubuta don haka in ka sanya envelope ce kake da ita kudin ne za ka sanya su haka tsagoransu to sai a sanya ah, sanar da Allah dan kara to ai ba rubuta o oh gashi can an rubuta amma rubutun dan kankani ne fansa na yan prison eh saboda haka wanda suke da shi na abinda za a yi fansa sai a kokari a sa daga nan zuwa ranar juma'a insha Allah ranar juma'a za a bude bankin domin ran asabar za a kai ziyara zuwa prison din bi idnillah ana bukatar kaya kaya ma ana kawowa idan kuka kawo kaya a kai wajen masu gadi na masallaci akwai inda ake ajiyewa insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik